ranar Litinin ne babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ɗage ci gaba da sauraron shari'ar da gwamnati ke yi wa shugaban kungiyar IPOP Nnamdi Kanu kan zargin aikata laifin ta'addanci da cin amanar ƙasa har illa ma sha Allah. Mai shari'a Binta Nyako ce ta dakatar da shari'ar a bisa buƙatar Kanu ɗin har zuwa lokacin da za a yi shari'a akan hukuncin kotun ɗaukar ƙara na ranar sha uku ga watan Oktoba da ta wanke shi Nnamdi Kanu daga tuhumar ta'addanci da ake masa. Ko menene ake nufi da dakatar da shari'ar Nnamdi Kanu mai takin taken sanadiye masanin shari'a barista haruna magashi ya ce a wannan abin da ya faru a ita babban kotun tarayya ta ƙasa dama abu ne wanda yake sananne a doka akwai yanayin da zai sa kotu ta daga kes har illa Masha sha Allah sai na da kenan wato ma'ana ba a sa ranar da za a dawo shari'a ba har sai waɗansu abubuwa sun faru sannan a duba yiwuwar dawa? din tunda abin da ya faru a kotun shi Nnamdi Kanu lauyan gwamnati ya ce ba a kawo shi ba saboda ya ce ba zai zo ba to sai shi lauyan namdi kano din ai shi ne ya nemi a daga shari'ar har illa masha allahu din saboda eh, ita gwamnati da farko ai ta kawo caji da ƙorafe-ƙorafe akan shi namdi kano akan abin da ya shafi ta'addanci to abin da lauyan namdi kano ya nuna shi ne, irin wannan cajin da aka yi yanzu akan irinsa ne kotu ta yi watsi da wancan na farko kuma har aka tafi supreme court to zai zama babu fa'ida kuma a ci gaba da sauraron sauraron irin wannan kes ɗin, ita babbar kotu ta tarayya ya dace ne a bari har sai ita supreme court ta yi hukunci akan shi wannan hukunci da aka ce na a saki namdi kanu a mai da shi kasar kenya ya yi daidai ko bai yi daidai ba kafin kuma a ce za a zo a sake ɗora masa wasu caji al'amarin na shari'ar namdi kanu dai ya kawo tsaiko ga wasu kararraki guda biyu da aka gabatar da su a gaban babbar kotun tarayyar ƙasar, inda aka dakatar da su har illa masha Allah saboda wannan dalili na shari'ar da ake yi wa kano A wani bangare kuma fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya ce. Wannan magana ta Nnamdi Kano abinda kotu ta yi shine abin da ya kamata dama a yi domin bayan da aka samu wancan hukunci na kotu wanda yake ta soke dalilai da aka bada wanda yake yasa aka kamo shi daga kasar Kenya to ita kuma gwamnatin tarayya sai ta ɗaukaka ƙara akan wannan. To tunda magana ta kai a matakin kotun ɗaukaka ƙara to bai kamata kotu ta ƙasa kuma ta zo ta ci gaba da saurare ba domin magana da ake yi shine su lauyoyi lauyoyin Nnamdi Kanu sun ce ai an wanke shi su bulbe da laifi su kuma gwamnatin tarayya sun ce a wancan hukunci bai kunshi wanke shi duka ba ya kunshi kawai magana ce ta hanyar da aka bi aka kamo shi daga kasar Kenya amma waɗannan laifuffuka guda bakwai suna nan daren dam kuma suna so kotu ta kasa wato Federal High Court kenan ta ci gaba da sauraron wannan magana to saboda haka kotu ba za ta ci gaba da saurare ba sai idan ita kotun koli wadda take gaba da ita ta ba da hukunci wanda yake yankakke wannan daidai ne da sashi na 230 zuwa na hudu na tsarin mulkin Najeriya kuma su kansu ina buƙatar kotun ɗaukaka ƙara ta la'akari da wannan ta hanzarta yanke nata hukuncin domin idan aka samu jinkiri to na kasu ne ga sashe na talatin da shida na tsarin mulkin Najeriya kuma na kasu ne ga doka ta hanzarta shari'o'i da ake da ita a Najeriya wato Administration of Criminal Justice Act saboda haka ina fatan kotun ta kolin ta hanzarta yanke wancan hukunci domin a samu ta gomashin ci gaba da wannan shari'a a matakin babbar kotu ta ƙasa wato High Court duk kokarin ji ta bakin gwamnati akan lamarin ta wayar tarho da sakon tax ya ci tara shari'a a yanzu da 'yan ƙasa da masu bibiyar shari'ar za su zuba ido su ga iya tsawon lokacin da za a iba kafin a dawo kanta lima Abdullahi murya amurka daga abuja najeriya